bismillahirrahmanirrahim ina farawa da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ya ku yan uwana wannan wasu abubuwa ne wanda aka yi su da zinare wanda aka same su a harami a cikin madina aka same su a ina aka same su a harami a madina ku duba ya ku yan uwana wannan fa cross ne fa ake shigar da shi a cikin madinatul munawwara duk wanda daga cikin mu ya sai wannan haka zai shiga da shi cikin harami ku duba irin wannan mummunan aiki dan kwa taimakawa addinin musulunci ku duba wannan babban laifi ku duba wannan babban zunubi gunki gunki a cikin madina hasbiyallahu wa ni'mal wakil fihim Allah ya isan mana madalla da Allah shine abin dogaro Allah ya isan mana daga shirin su kai waɗannan mutanen mabannata ne da ce kowannen mu zai sai koda a ce sinki guda ne na irin wannan abin sai ya bude guda ɗaya a ciki to bai asara ba dan ya bude ɗaya ya gani ba asara bane ya bude kowane irin wato sinki ma mutum ya saya ya bude ya gani ya ku yan uwana wannan fa shine ake shigarwa cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ina fata wannan bidiyo zai kai wa mutane da yawa daga cikin musulmi ina fata wannan bidiyo zai kai ga mutane da yawa daga cikin musulmi